na yi to kotonuna da niyan yi aikin hajji in yi shi a kasa na abun bai samu ba gaskiya ba mu ji daɗi ba Malam Mansur Usman kenan wani mazaunin birnin kwatanin jamhuriyar Benin wanda tun a shekarar 2020 ya yi rajista a nan Nijar da nufin zuwa ƙasa mai tsarki domin sabke farali. Sai dai bayan shafe makonni biyu a nan Yamai yana jilan jirgi ya gano cewa wannan tafiya ba za ta yi ba a bana. An ka ce akwai kari da Saudiya zai yi muna to mun gira karin nan to gaskiya dai hal yanzu dai ba mu samu karin nan ba ma samu visa ma ballanta ma a kawo zancen zirgi yanzu. Shi ma Mika'il wanda ya sha'awar zuwa Saudiya daga Nijar a maimakon ya yi rajista a jamhuriyar Benin inda yake zaune ya tsinci kansa cikin irin wannan hali. Ina kwatano ya ce mu zo nan Nyame za mu tashi a uku na wata sai na taso daga kwatano na zo malamville a memta ban saya ba gida sai na zo nyame gobe yau gobe gobe yau gobe sai na yi sati biyu na nyame mu ba ma cikin kwatadin nan sai mu jira bayan da yana zuwa a tsakiyar makon jiya gwamnatin nijar a ta bakin kakakinta tijjani abdulkadir ta ba da tabbacin daukan dukkan matakan ganin kowanne daga cikin manyata 7,194 da suka yi rajista sun isa kasar saudiya kafin shudewar wa'adin shira ga watan yuli sai dai rashin zuwan babban jirgin boeing 747 ko kuma set da aka yi hasashen zai fara kwashe mutum sama da 500 a duk sawu ya sa an fara shakka idan wannan guri zai cika abin da ya sa wasu maniyatan suka fara tunanin komawa gida da rungumar kaddara tun da lamari ba zai yi ba mu koma kutunu yanzu halin nan dai ba ba mu kuddimu ba amma suka ce dai duk wanda yana so kudin shi ya zo ya kudin shi hmm? kudin shi na nan ba ta ba ba wanda da sun ka fito daga diaspora su zo nan ni ban gani wanda ya tai cikin mu malumai sun yi mun bayani cinke kotan nan wallahi hal yanzu ba samu ba ko su in sun samu visa nan na yau su ba za yi ce za kai kowa can hajjin shi abinda musulunci ya ce a yi uri ya kore sai ba a so a ce kai ka je hajji ba ka yi hajjin ba kenan baka samu lada ba zunuba zai je wurin maluma su sun ce bai so wannan ka sa niyya za ka tafi hajji to Allah ya karba hajjin mu hajjin mu kenan saura yana wurin hukuma bayanai daga sashen kula da harkokin sadarwa a hukumar alhazai ta kasa koho na cewa daga cikin maniyata 7,194 da suka yi rajista 5,700 sun samu tafiya yayin da ake ci gaba da fafutukar ganin 2,087 da suka rage sun shiga saudiya tun wuri bai kure ba matsalolin ayyukan haji a nan nijar wani laifi ne da ake ɗora alhakinsa a wuyan ejojin kamfanonin haji da umara saboda yadda wasu daga cikinsu suka mayar da abin kasuwanci da kuma a ɗaya gefe hukumar alhazai ta koho da ake zargi da rashin sanin makamar aiki kamar yadda abin ke shafar kamfanonin shatar jiragen jigilar manyata sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar